ليوم عظيم domin yin hisabi da sakayya a rana mai girma saboda abin da yake cikin wannan rana na masifu da ban tsoro.